yau muna iya dare a cikinsa wanda kuma ya daidai da sha tara ga watan biyu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya na karatu a cikin suratun zariya ayar da muka kwana a kanta a karatunmu da ya gabata na jiya ita ce aya ta goma sha tara yau mai izinin na za mu daura da aya da suke biye da ita wato aya ta ashirin kuma ita ce aya da a karatun wani yanzu Allah yana cewa fil ardi ayatul lil a cikin ƙasa akwai ayoyi ayoyin kuma ga masu yaƙini yaƙini kamar da malam ibn ashir ya fassara shine ilimi wanda ya gina akan dalili ilimin da ya gina akan dalili shi ake kira yaƙini to da haka masu yaƙini suke cin moriyar amfani da ayoyi da Allah ta'ala ya zuba Allah zuba ayoyi da yawa a ƙasa ayoyi a sama ayoyi a ko'ina abin da ake nufi da ayoyi shi ne alamomi asalin ma'anar aya alama ta aya ta alƙur'ani da ake cewa aya kaza aya kaza ya sun asalin ta daga alama ne saboda kowace aya alama ce ta fasaha da balala ta alƙur'ani kuma kowace aya ta karan kanta kanta tana tabbatar da cewa daga Allah ne Guda ka ma'ana akwai alamomi cikin komai a cikin ƙasa akwai alamomi da daban da girguwa. Waɗanda waɗannan alamomin suna nuna sheka cewa akwai Allah kuma shi kaɗai yake shi kaɗai yake canta. Guda ka kenan kaga hujjoji da ke gaskata sai akwai Allah suna nan tare da kai ko kuma a cikin halittarka Allah ya halitta ta cikin ɗabi'a ta sanin cewa akwai Allah kuma shi ya cancanta a bauta masu shi Haka na Allah ya shimfiɗa maka ayoyi alamomi a sama da ƙasa duka suna nuna maka cewa akwai Allah. Amma gina cewa fi kulle shayin da huwa ayatun da ala annahu wahid. Cewa cikin komai akwai alama da ke nuna cewa akwai Allah kuma shi kare yake. guda ka wannan shi ne Allah ya ce akwai su da yawa a bayan ƙasa abinda Allah ya ce ruwa da ƙasa haka ne yanayin ƙasa abubuwan albarkatun da ke cikin ƙasa yadda ƙasa ke ɗaukar nauyi a dora maka wannan a dora maka wannan duk waɗannan alamomin suna da yawa amma ba kowa ke la'akari da su ba sai wanda ke da tunani da hankali da wannan Allah ya muwafaka إذا وجعل أيدي قوى وجعل أن أيدي قوى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم أنها مؤلمة أيوة المشين أيوة da ƙasa suna bi ta kansu amma kuma hankalin su zai kaiwa suna masu kau da kai daga ayoyi guda ta Allah ya sauka al'adda a ya su bi rike wuce a mafuske ko a falakun tsaro haka nan cikin kawunan a karan kawun akwai ayoyi da alamomi da za su tabbatar da cewa akwai Allah ko Allah ne shi kadai yake kaga halitta ka ka san ba kai ka halitta kuma ka san ba haka kawai ka samu ba da haka dole a wanda da yi zai yi wa haka kawai ka samu dole a wanda da yi to waye ka kuma ka san ba kai kai ka Allah ya ce mu kullu min ghairi shay'in an huwa khaliqu haka halitta ka kanta haka bai wa ce sai ga cikin wannan hikima da ilimi da uh, kudar da ji ga kana ji kana ganin cikin wannan yanayi na ɗan adam sai ba ruwan da yana ce guda wannan kenan haka nan cikin yanayin ba matakan halitta Allah halitta ka mataki mataki mataki na ruwan mani ka daga daga nan ka kai gudanji daga nan ka daga ka kai tsoka daga nan tsoka ce ta rike da ta zama kashi sannan daga baya Allah ya lullube ta da wata tsoka daban asalin wannan halittar ka daga ruwan mani ya rike da ya zama wurin jini daga wurin jini ya zama tsoka wannan tsokar ita ce ke rikida ta zama kashi kamar da na faɗa suratul mu'min ke ce wala kan suratul da isana in kulalatin min sai kuma da Allah wa mafafata ni qararin mutum kuma khalaqna nutfatan ala fa khalaqna al مضغة فخلقنا المضغة تأسيسة لما لكن معكم أن فكسونا العظام لحما لأن أدلة الجسد والعظام ثم أنشأناه خلقا آخر أقول هذا التكسيد yanzu ta ɗaga daga ruwan mani ya ruwan mani ta wani kada ya isa aya ya aka yi ruwan mani ya zama mudani ya aka yi mudani ya zama tsoka ya aka yi tsoka ta da shi da ta zama kashi sannan ya aka ƙarshen nan kuma Allah ya lullube shi da wata da wani nama a sama ya aka yi ta wata halitta daban kuma halittar da lokacin da kake jariri ya ɗaya take ba da lokacin da ka girma kaga lokacin da kake jariri wata halitta ce daban jikin ka ɗan kankani kuma yana ka ƙarami sai ga shi kana ba wayo ba tunani ba ka san komai ba kana girma jikinka na ƙara girma kana hankalinka na ƙara cika ilimin na ƙara yawaita haka haka har ka kai da wannan yare sannan kuma daga za ka dinga komawa da baya kana komawa da baya kuma da duka waɗannan hikima ce ta Allah ya isa da san cewa akwai Allah kuma ya isa da san cewa shi gare shi da abota haka ne da Allah ta'ala ya ya yawaita mu cikin surori daban-daban ya kowane zai samu kuntila a kai kai sha daga wannan sura ta kama wanda da cewa ya Allah ya rarrabe ta wani gefe ya rabe wannan da wannan ya aka ya rabe wannan daga wannan wannan daga wannan wannan daga wannan duk abin ban mamaki ya tara mutane miliyoyi amma kowa fuskarsa da ba kowa ka kalle shi ya bambanta da wannan wannan ya bambanta da wannan kai aka yi mamaki ta ya kima ce ta Allah sannan da shi dukkan mu daga tushe yi yake daga annabi adam Allah da shi ba ɗaya amma sai ga shi ya karkasa wasu matsayi wasu farare wasu jajen kasa Allah sannan kuma ya sanya mu iyalarika daban-daban waɗannan ga su kaɗai suke da wannan yare waɗancan kuma ga nasu waɗancan ga nasu yare ba mai fahimtar wannan yare sai su ko wanda ya koyi yara to Ba su ne su ma sai Allah wanda duk waɗannan abubuwa ta zaje da kwakwala sannan abin da ke gudana a cikin kasa ka abincin da ya tafi da wani wani wurin amfani wani wani abin amfani ya biyar da zai amfani ko gida ba jiki wanda zai da amfani kuma ko hanyar da zai iya fita sannan abincin da ya gina ba jiki Allah ya zaunar da kai shi waɗannan abubuwa na daga cikin ababen ban mamaki da suke halittar da hada wanda su kaɗai sun yi saka da cewa akwai Allah kuma shi kadai da shi kaɗai shi da jarota. Sai Allah ya ce wa fi sama'i rizqukum haka nan yana cikin sa arzikin mutane da na sama yake wanda mutum ce arziki na masu shi akwai arziki na duniya akwai na lafiya kowannen daga sama yake arzikin duniya ya tsoro da kayan sawa da kayan abinci da abin amfani busa shi ne ruwan da Allah ya 但是同时呢，还是跟那个天气可能有点同时和我来说和那个什么，接下来说就什么也不够。حتى لو ما أذك الله هنا يعني لو أذك الله هنا كين الجنة الجنة أنا كنا سامن تلي تهجر مؤمن من الله فرد هن الله فإن ذاك سنع أبن الله يكسوه أبن الله فإن ذاك سنع هل يدلات مكجابون أدوى الجنة kuma ka kau da kai daga hujja kaga ta hanyar wahayi da Allah ya sauka daga sama shi yasa ita ma lahira arzikin lahira daga arzikin duniya su ba su sun daga sama sai Allah ya ce wa ma su da wannan ma mausuliya bi ma'ana allazi abinda ya ka arzikin ku a sama yake haka nan abin da ake muku alƙawari da shi Abin da ake muku alƙawari da shi shi ma daga رويته تبع مجاهد في الرواية ليس عنه سوى أنا الجنة saboda abin da ake muku aljanna da shi alƙawari da shi akwai aljanna saboda haka aljanna da ake muku alƙawari da ita aljanna ita kuma wuta tana za ka wuta tana can ƙasa da bakwai ita kuma aljanna tana sama kwanci bakwai don sallar da ce da sa'alhu Allah aljanna ka sa'alhu da fa innaha a'la aljanna wa awsat aljanna wa fawqaha ardu as-sama ne da kwanta roƙon Allah aljanna ko kuma ge shi aljanna da dawo wanda take koriyar ita ce kuma mafificiyar aljanna yace sakfuha arsuha الارشم الله سيني رفض الجنة الجنوة ولكن سمع الجنة وشين وكما لم يكن يتشي وما هو أدون من أدون لكم وقالكم إلي شيء معنا أدون لكم وقالكم إلي شيء أنا سمع شيء الجنة وكما لم يكن يتشي وما هو أدون من خير وشن جوانا أرزول المجاجين وأدون أدون جيش أنا جوا وما هو أدون من da abin da ake muku alkawari da shi ne alkhairi da sharri ko da fara ta ka wannan ayan da da cikin ayan da suka tabbatar cewa aljanna tana nan samun ya Allah ya samar da ita Allah ya samar da aljanna kuma ya samar da wuta kowace Allah ta'ala ya shi. ya da aljanna inda yake cewa ce hujjatul muttaqin yake wa ta'ala wa da man da min وجنة أرضها أرض السماوات والأرض أعدت للمتقين أرجع أنت نجيت وما تدور عن الله أبدنا أننا أرجع أن كانت هكذا يسمى وتا الله تعالى يا كانت وأنا أقول المتزلة wanda dama sun mutazilawa suna gina aƙidar su ne akan abin da suka ce wai shi ne abin da suka gano da za ka suka ce su a nasu hankali da nasu tunani ko hoto da na hasashe suna cewa ba daidai ba ne Allah ya halitta aljanna ya halitta wuta ya basu su ba tare da wani amfani ba domin aljanna ba za ta yi amfani da na Allah ya halitta na alkiyama kuma tsakanin halittar da da tashin alkiyama akwai shekaru aru aru da shekaru haka su nasu tunani ba daidai ba ne Allah ya halitta aljanna ya basu haka ba komai ba amfani komai har a da wani lokaci mai tsawo haka na gidan ma wuta suka ce a nasa tunani da nasa hasashe ba ne ba ne kan da ya halitta shi ba ta har wannan lokaci ba ma ga ayoyin alkur'ani sun tabbatar da haka sun tabbatar da cewa Allah ya sanar da aljanna kuma ya sanar da wuta wani abu hikima mai yawa iya nasa hankalin da yake kafin ne hankali ne wanda yake ragagge ya ka ba wanda za a yi da hankalinka iya mai hikimomi na Allah iya ga abin da Allah ya ce maka karba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka karba abin da Allah da manzon sa ba ga maka ba ka ba ke ka kai shiru har ka a ciki kawai shi ne amma ka ce a a Allah ya ce maka ce a a kai a gurin ta abin nan da yi dai da wannan magana tana da wannan mun wannan ta ce da mutazalawa kuma waɗanda ke ɗaukan aƙidansa a wannan zamani suna nan suna ɗaukan irin wannan aƙidi da ɗauka da ɗauka sun zo da wani sabon a sabon aƙida sai mummuna kuma sun da a kuma al'umma nan da a basu ƙasa a gwiwa sun yi masa dalili sun yi bayanai kan wannan aƙidu da mulki sai Allah ya ce kawai rabbi samai rabbi samai wal ardi innahu la haqqun Allah ya ce a waron da sama na rantsa da ubangijin sama da kasa shi ne shi ne gidan sama da kasa da Allah ya rantsa da kansa Allah ya rantsa da kansa ya rantsa da duk abin da ya so cikin halittarsa kamar da farko wannan sura Allah rantsa da wa zariya da wa iska alhamila da wa bara bibi haka nan kuma lokacin ma ji amura mala'iku haka da wannan Allah haka nan kuma jariya da yusra jiragen ruwa wala na rantsi da abubuwa da ya halitta shi Allah ya karanta da dan sama ya karanta da kansa ya karanta da halittarsa da komai yana rantsewa ya kama da bai sace da abin da Allah ya rantsi shi to akwai abin da aka yi cikin wannan abu akwai abin daukan jarabi ne la'akari ne lura sosai cikin abin da Allah ya rantsa da shi za mu ga akwai hikima da yau da su mana ya rantsa da shi da dan ya jawo hankulan mu mu lura da hikimar da ke cikin mana to amma mu ko an shekara mu nan da kowa sai Allah sallallahu alaihi wa sallam kana halifan ya duk wanda zai rantsuwa to dan zai Allah shi kadai to Allah ya ce fa wa rabbis samai wal ardh na rantsa da ubangiji sama da ƙasa ya Allah kada ta ba nan sa biyu ne ke cewa akwai Allah kuma da na kasa da ba Allah alheri da ba Allah sharri da ba haka ke da allolin da yawa su eh, mushrikai talaka da haka idan ana son ruwa sai a tambayi Allah alheri a yi farkon ruwa idan wani bala'i ya taso sai a tambayi Allah sharri su kuma a roƙe shi ya kawo da wannan sharri haka ke abubuwa daban-daban komai da na Allah kaga nan Allah ya nuna mana ubangiji saboda yake kawai rabbi samani wal ard shi ne ubangijin sama kuma shi ne ubangijin ƙasa ko Allah ya kanta da shi kan kuma ya kanta zuwa, shi yasa ya wani zuwa da kowa ne innahu la haqqun lalle shi gaskiya ne kuma na yi amfani da dalili shi shi ne Allah ya kanta batun kiyama da ya kiyaman nan da ake baku labari kada ku da za a yi bayan kun mutu da hisabi da za a mutu da sakamako Allah ya ce na ran zai yi da kuma ke da sama da kasa da gida misali ma an nuna kamar yadda kuke magana kamar yadda gaskiya ne kuna magana ne magana a cikin gubar ba mutum yana magana a cikin awara kariya yake magana ne kaga zahiri tsarara kamar a ce rana ta fito tsarara kaga ba mai cin rana ta fito a ce a yi ƙarya ne kaga gaskiya ta fita ga ta riga ta bayyana karara Allah ce to kamar yadda gaskiya kuke da tabbacin gaskiyar kuna magana haka nan idan ma take da tabbatuwar abubuwa larawa suka ce inna haza la haqqun mithla ma anta haquna suna cewa ai abin da na gaya maka gaskiya ne kamar yadda kake a wannan wuri yanzu kana wannan wuri yanzu kana wannan wuri yanzu kai kanka ba ka kora cewa kana saboda abu ne bayyana to kamar yadda haka ya bayyana ya tabbata gaskiya haka nan al'amarin kiyama ya tabbata gaskiya amma wannan tsarin karfafa tabbatar da kiyama don Allah ya buga musu misali da abin da yake mutu bai yiwuwa ka kore magana ka cewa kana magana abu ne da bai wa ka kore wallahi kamar yadda ba ka iya kore wasu haka nan kiyama ɗauki wa da

الدين المكرم شن الأبار بارين النبي وراجع ولم أتكرم كرم يعزمك أنا أسلم إليه شو أسلم له أنا أو نشوى أو تزوى كلا بارين شن كاسا ولا بارين وكان سطبا مثل الأبار وكان سطبا بعيد عن كذي كنونا مثل الأبار أننا نجمع وكاسا ولا بارين كذا هذا ليس كل شيء وانا اسلوبي da التي هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرم الا بارد باكين النبي ابراهيم wadanda suke ababen karrama ya zama maganar da ake amfani da bai bai shi ga ta mutum guda amma wannan kalmar malaman larabci sun ce ana amfani da ta da mutum guda ko mutane biyu ko da yau ko nan ko mace ko maza ko ma duka bai ne ya zaifun mutum guda a ce a zai wa hazihi zai wata zai wa hazani da jifani ba ta yanke hazani bai fani sai a ce hazani zai hatan zai haula zai kun an gane to in an so kuma aka yi musu zai a ce ziyu ko a ce abiya bisa jami'i ne da zai za ka irin wannan kalma ta zai ana zuwa a digar da sai da ba da abubuwa da yawa sun ce abin da ke jawo haka idan asalin kalma masdari masdar shi ne sunan aiki a jalasa yajlis julusa a julus masdar haka nan kataba yaktubu katiban ko kitaban idan ka sanya wa wani kan suna da julus ko a sanya masa suna da kitabatan ko katiban to wannan kalmar ana iya amfani da ita inda take a mutum guda ko mutane biyu ko da yawa an gane ko kamar yadda ne mun gane haka nan ma kalmar rasul ta zo a wannan magana suratul shu'ara inda Allah da Allah ta'ala ya ce da annabi Musa da Fir'auna اذهبا إلى فرعون أين الذي تخافون إنا رسول رب العالمين وكذا شيء إنا رسول رب العالمين da shi ga guda rasulun kuma inna ta zo a ga zuwan inna ya zai cewa mutum guda wani kuma wani wurin surat da da fakola ina rasula rabbi rasula rabbi ko da ka irin wannan masdar yana zuwa da sigar da ya amfani da jamshi ko mukra wannan an yi amfani da ita da jamshi saboda ta da cewa al-mukrabina kun ga da zai mutum guda ake nufi ba ko daya da sai a ce al-bukra kamar Allah ta ka hadithu bai Ibrahim al-bukra ne waɗanda aka karrama karrama su sun samu karramawa a wurin Allah Allah ya nuna mana cewa bayi ne mukram ya ce wa Allah ta kaza rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukram Allah ke nan mala'iku Allah ya karrama da ka mufran muna waɗanda Allah ya karba haka kuma wasu na sun ce mufran muna da shi annabi Ibrahim ya karba zama na Ibrahim ya ɗabi a cikin girma ruwa. abun da aka koyi girma ruwa. kuma ya zama abun koyi babba wajen girma baki da aka da ba ko ya zo kawai ga yake biyar su kirki. kamar da ba su suka fahimta ya zo haka na kuma zai tashi ya yi hidima da kansa ya je ya samo kula ya ga samu sarki ya kawo ya rika masa da kansa zama mukramun da annabi Ibrahim da kar iz dafalu yayin da suka shiga a gare shi kaga ba ta kace ne shiga ta kai zuwa da suka ce wannan ya nuna tsawa girman karamcin sai ba ba koyo shiga yake kamar gidan da gida ne kawai ba haka in dakalu alaihi faqalu salama da suka ce mishi sallama wannan ma sallama shi ne salama salama na masu da rai na ce iri masu dalilin musallimu salam muna yi maka sallama kala salamun mutu aminci da tabbata a gare ku kaga shi sa ka ce an ka sallamar annabi ibrahim ta fi sallamar da mala'iku suka mata kuma da ma'anar da yau da abu yau da biyadin fa'il bi ahsana minha aw ruddu annabi ibrahim ya mai da mafi kyawu daga wata kawai domin cewa suka yi salaman wa ala musallimu salaman nuna yi masa sallama shi ko cewa ya sallama ta kasancewa waliya da kuma kwaliya ya ce tsawon munkaruna mutane ne waɗanda ba a san su ba ce munkar asalin munkar abin kai amma duk abin da ba ka fahimce shi ba baka gane shi ba sai ka ce an farko mutane suka zo maka sai baka yarda da su ba jikin ka bai baka ba irin waɗannan ake kira ko an gane ko ga mutane da na jikin ka bai baka waɗannan mutane hanya da alkhairi suka zo waɗannan mutanen ba wani sharri ne ba kullum ba sai zama da an karta kuma baka gane su ba ko baka yarda da su ba to shi na mutane da sai bai gamsu da su ba shi ne ƙaunar makka kuma mutane ne da ba a gane kuma ba sai san kuma amma duk da haka wannan suka ce ya faɗa ne a shi ba ce masa ya an jin ƙaunar munkaru na an gane ka kaga da jama'a ko ka ga mutane ba ka yadda da su ba ka ce ta kuma ba yadda da su ba sai dai ka yi da ba zan hikimar da za ka yi ka iya ganowa kana iya gano su ba ka iya gano su ka iya gano mai kawo amma za ka shiga babban kunya idan ka ce da mutane ta yadda da ku ba sai kuma yi bayyana maka cewa ke naka ne na kuka da ne Kada za ka shiga kunya ba ya sa ce ba cika ce mutum haka kai tsaye bayyana da kai ba nan tsaye kawai sun ka bi annabi ibrahim duk da bai gane shi ba fara la ila ahlihi Thank you.

سورة الهود وجاء بعجل حنير ga nan an nuna bakin da ya girma don kuma an nuna ya gasa shi da sashi ya zo masa da wanda ko ba komai abu ne na sha'awa ko ka kwace kaga irin wannan maraƙi ga shi ya ga shi ga mai na ga ya ga dole sai ka ji yawa ballan da na ashe mata shi ka zo guri ba kuma da ganin ka an gaba ko saboda wannan yankin mutane da ke gari ba su da yawa duk yan gari sun san junan wace gari ya zo ka ga matsayin sa ma kuma garin da yake ba dan kusa bane domin dan dan dan gari kusa kusa ana sanin juna ko ana yan ƙauyuka da ke kusa da juna suna sanin mutanen garuruwa ta ga zaman to wasu ga su ba san su ba gaba daya kaga alamun cewa tafiya ke da nisa kuma da tafiya mai kuma ba ba alamun guduri tare da kaga da nan mutum yana da ka kuma ya ɗauki wata ƙasuwar gana masu bo ya fa cewa watakila ya tana da abin da zai yi amma ga su ba wanda mutanen da ya ko jaka ko wata gana masu bo ko wani abu da za su duka ba haka kawai ko irin jarka ko tulu na ruwa ba babu shi ya samu su wannan abinci ba karrabahu ilai da ya kusantar da abincin da ya da shi da mutum ba ko shi ne ka kawo abinci kusa da shi kar ka ajiye abinci nesa ka ce ya taho wanda ba ka cika da ladabi da girma ba ko ba amma ka kusantar da abincin ne fa qarrabahu ilayhim qala ana ta'kulun sai ba ka ci ci da abincin nan an kawo da girma ya ce fa awjasa minkum النبي المجاهد تفجد هو أول آية الله شيء فلما رأى أيديكم لا تسير إليه ذكر ya ga shi ya samu da abinci duk gaba ɗaya babu wani motsi ko yunkuri ko hannayensa su kai ga abincin sam sam babu daga nan sai ya ƙara jiki daga dama ya ce kamar mun karna yanzu nan kuma sai ya ƙara jin tsoro da rashin yarda da su ko da suka ga hannu zura sai ya nuna musu cewa bai yarda da su ba ba da suka ce yana da cikin hikima a duk lokacin da ka ga cewa mutane ba su yarda da kai ba ko suna maka ƙarƙar to kowanne ya ɗan shajarin jikin da kai to lokacin da kai wasu magana kamar lokacin da ake harkar boko haram wani lokacin da ba sami mai ɗage mu ya shigo sallaci sai kowa ta ba kowa ya bi ana jira ana kallon shi a ga wani irin ne zai kaga irin nan yana da kyau ka musu bayani cewa kai wani ne wuri kaga kaza domin kar ka su ci gaba da shiga cikin ɗanɗan da kai da shiga da abuwa to da haka nan sai annabi ibrahim su mala'ikun da suka ya su jira ya ce musu daga ina kuke ba mai ne kaza mai ne kaza ce suka bayyana mai nuna aujata minhum lura qalu la karka tsorata wasaruhu bi a nan ne suka bayyana masa al'amarin da cewa ai su wannan nan ubangijin sa ne sun ana yi masa albishir kuma daga cikin abin da ya kawo masa albishir da samun ɗan wannan ɗan shi ne da shi ne ha shi ne wanda kwanan ibrahim da shara da shi a nan amma da suratu wa safati shi ne ɗansa annabi isma'il ya al'ada wannan kuma ɗansa a annabi ha daga matarsa tsara. Mata suka ce suna yi masa albishir zai samu ɗa a lokacin da ya riga matarsa ta zo ba kuma matarsa ko ba ko mai da can ma da kurociyar ta ba ta ba haihuwa dama asali ita ba karari da ce ba ta haihu sai kuma ga wanda koda tana da koda tana haihuwa idan ta kai wannan shekaru ba magana haihuwa ta da ta wuce haihuwa ta ce ga waɗannan abubuwa guda biyu suka ce amma duk da haka suka ce an sanya yi masa a albishin Allah ne ba shi da kuma ɗan da ke fa akbalat Allah ya ce fa aqbalat imra'atuhu ainihin kansa jin haka ke da wuya cewa ana yi masa albishir samun ta kallon da ta da fuskanta ta taho cikin kowa irin kowa na ban mamaki haji abin ban mamaki cikin kowa ta yi kowa kuma ta taho tana mara fuskanta fattak wata ta mara fuskanta ta ce wannan al'adar ce ta mata a wannan lokaci idan abin mamaki ya kai abin mamaki sai ka mara fuskar wana abin mamaki ya kai abin mamaki kamar da wani lokaci ake amfani da kalmar aza hannu a cikin baki mutum ya aza hannu a wani da ke raddu a a kuwa abuwa sai mutum ya aza hannunsa a kan baki yana mamaki amma daga cikin abin kuri wani reaction da za ka yi na cewa kana mamaki ka aza hannu a baki haka nan kuma daga cikin irin wannan reaction da suke da samari fuskanta alama ita al'amarin mamaki ya kai ilmi ya kai ta taho ga shi ta kuwa na ta abubuwan mamaki sannan kuma ta masu fuskanta halar sai ta ce a zuzu a kiyin tsohuwa ba kalaje bana ya za a sabu na da tsohuwa kuma ba kalaje bana ga da tsohuwa da ni ba kalaje wani kuna ce mijina wani mutane shi da a wata yar kace wa ana ajuzun wa hada ba'ali kida da suma sai kan zama da nawa gajiya kuma kuma da za ku kaddara cewa ai inda namiji ne ba dole sai da ni zai samu dawa yana iya samun da ta wurin wata mata ko shi kansa ya tsufa ya ce wa hada ba'ali abin da shi kuma wani abin da ta faɗa shi kansa annabi Ibrahim ya faɗa haka kamar da Allah ya nuna bayani a shigar da shi yace a bashartu ne ala amma ya zama kalma tu bashir yace yanzu kuna yawan albishir bayan girma da tsuha ya kama ne da me kuke muku kada kai mashallah ka bil yi wala ta kuma da kada kuma ka da gaskiya kar ka zama ko cikin malu eh za ka yi ma nan da sai haka sai ka ga ya qalu kallani ala rabbika kamar nan da haka ubangiji ke sai wani ne abin da ya fi da shi wani ruwa ba wani tsala ba ce a wurin ba shi ne ba tsala ba Allah idan ba za ka Allah duk lokacin da ya tashi yana yi ba ba da hana yana da iko kuma yana kuma shi ke zartarwa inna lalle Allah nan da ya muku alƙawarin ba ku da yanayin da kuke ciki shi ne mu shi ne hikima duk abin da yake akwai hikima akwai hikima shi ne ba ku da a wannan shi sannan kuma huwa halimu shi ne masani ya san da yake ba da ya san inda da ya dace kuma ya san yadda yake gudanar da al'amuransa ba mu ne wata nasarar da cikin al'amuran ya sanar da cikin haka dukkan dama ita ba wani ya yi da ah, ikon Allah iyaka zai tana mamaki domin abu ne da ba a hankali ba ta da haka ba kuma tun da suka tabbatar ta cewa haka Allah ya zartar to kaga ta mika wuya haka shi ba a rage ba zai ta ka zartar tabbatar mata cewa lalle wannan ne daga Allah shi ma ya mika sai bayan haka sai ya kala kama faɗukum قالوا

da ba zai tambaye su ya kawo su da sun gaya amma ya san akwai abin da ya ko ba wannan bishara ba ce kawai don wannan bishara ce sun ga ba ba ta sai ma ya ko sun ko zuwa sun yan adam Allah na ta kuma sama ne a kanan da shi da amma kilan da wannan ne ya san akwai ko sai sai menene sako menene al'amarin da ya sha abin kuma babban al'amari menene al'amari da ke gaba da ku ya ku manzanni saboda ya karce malaiku ne Allah ya aiko qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin da ya aiko mu ne zuwa ga wasu mutane masu dai wajen mutane da gudu wasu aikata wannan mummuna alfasha wacce babu wanda ya gabace su ga wannan alfasha cikin da daga gaba daya yadda zuwa gare su Allah ya suka ce zuwa gare su Allah ya aiko mu ne nursila alaihi silatan min ibin domin ba ya aika masu da zuwa su na yi yunfu wanda aka tura shi kuma aka dafa shi da wutar jahannama ta ka Allah ya musu tana zuwa domin a jefa kowanne musamman wata da inda kuma wani yunkun yana da alama kowane yunkun na da da daga da ubangijin wasu malamai suka ce alama da yake da ita ita ce alama ta sunan wanda za a halaka da wanda ne kowane suraren min uga sashe wanda aka dafa su da wata jahannama kowane suna yi masa alama da sunayen su waɗannan mutane kowane mutum na da sunan da zai halaka da mutum da fi na aka yi su da waɗannan mafarka. Wanda aka babban abin da ya ko su shi abin da kawo shi ne su musu halaka waɗannan mutane kan hanyar su kan kare ibrahim ga annabi ibrahim domin sanin wata da wannan alƙashi da allah ya wani tsawa daga nan kuma sai suka da suka ce domin a nan da annabi ibrahim ya gaya mutum ya ci gaba da ya ci gaba da jayayya da shi su ga za ku haka ba ku an ɗaga musu kan Allah ce falamma zahaba min ibrahim wa rahu وجاءت البشرى لتهدئ النبي قومه لو ان الغلو يدخل فيه وما البشارة له متى يجب بالداعية وأن لا يكون هناك غلو هذا الله في مشي الأمر بذلك يا مشي قل هذا أبرزي وإذا كانت ليست هناك فيها كيف تحسن الأهل فعلا يا ذا لكنه أعلم kowa zan abin da ke ciki kuma Allah zai tsira da mu wannan kun abin da ya kuma ta Allah da kaɗan sai suka daga zuwa daga mutane da hudu domin su halakar da su sai Allah ya ce ga abin da suke Allah ya ce fa akhrajna Thank you. إذا فيها خير من المسلمين وتركنا فيها الذين فيها خافون العذاب Allah ya farajina mun kana fi amilal mu'min sai muka fadda duk wanda ke cikin wannan alƙaryar daga mu'minai wanda suka yi imani da Allah da da ba so Allah ya fitar da cikin wannan hankaliya kuma bayani ya nuna cewa su so uku ne kadai da na rubu da iyansu mata guda biyu su kadai suna da cikin wannan hankali matarsa tana tare da shi amma ba ku yi imani yasa Allah ya fa akhrajna man kana fiha gidan al ya ga wanda Allah ya alƙawarin da cewa su ne wanda suka yi imani mawacin wata ba ta cikin waɗanda suke imani da haka Allah ya tsira da ita ma wajadna fiha ghayra rasulil muslimin ba mu samu in ban da gida guda ba a samu wani gida na musulmai ba shi ne gidan annabi ruhi shi ne kaɗai gidan ta ka danda a wanda sai yadda bauta wa Allah shi kaɗai ba su daina bin mummunan sulfasha ba duk da wanda ba daga shi sai ba mu hatta mamulin nan din ma sai da suka samu na ciki ita ce matarsa sai Allah ya ce wa tarakna fiha ayatan lillazina yakhafuna sai muka barta wannan alƙalin ta zama aya da kin yi tsoron ta zama mai radadi har yanzu mun na Allah mai da shi wani dan karamin wari kan aka zo cewa tana da ta kifar da kai kuma kamar a kifar da ke an shirya musu wuta ba haka kuma ga dutsen nan da aka dinga jefa ma kowane dutse ya ka Allah ta'ala ya kifar da wannan gari aka juya da kan da ya koma ƙasa ya shiga cikin wannan raba da wannan ya ga kowane nan yankin da gurin yake ana wucewa kuma a san da daidai wuraren buhairar da kawai dole gurin da zama to ya bar shi domin ya zama aya wanda za su biyo baya da dinga sha'awar kanka da aiki irin na su ga makomarsu a ga makomarsu yana so ya jawo wa kanka makoma irin taimakon mutane Allah ta halakar da su wala na bar mana aya ya yi kuma tabbas Allah ya aiko shi Allah ya bashi kamar sanda da Allah ya bashi yake jefa su da mutum hannun ne yake sawa an maka ya fitar da shi yana haske da sauran ayoyi guda tara da Allah ya ce wala da ya ce na muta tis'a ayatin bayyana to da haka don Musa ya zama da hujjoji ga su sai dai in mutum ya toshe ganuwansa ya ƙi gamsuwa da waɗannan ayoyi ba wai tabbas ba duk da haka Allah ya ce fata walla bi rukuni sai ya juya da baya da jinarsa su ne rukunan da ma'ana da ke karfafa a ƙarfansa su ne da rindina yanayin da rindina tare da shi da ƙarfi tare da shi yana ba da kowanne a aikata da ya yi jire da gawa da shi ya shi ya zuya da baya ya tsare ta annabi Musa ko ƙara kuma yi musu ƙazafi da sharri yake sahirun awwal ko ne loka ko haukaci saboda Allah wanda lokacin shari'a da hujjoji da su ya rasa abin da zai tume shi ya shi cewa sahirun awwal sai Allah ya tafi asabnahu wa junubahu Allah ya kama shi ya ce sai muka kama shi da shi da rundunar sa gaba daya wannan bazan nan ahu mutum ya ne sai muka ruwa ko kuma ya alhalin shi aure, yana halin zaman kowa wanda ya zo da abin a zarge shi a kai ma'ana wanda ya aikata abin Allah wadai shi ne ma'ana mulemi mulemi wanda ya aikata abin da za a zarge shi a kan wannan wannan shi ne abin da fir'auna ya aikata ya aikata abin Allah wadai ya cece Allah ne ya cece ke gudanar da al'amura sannan ya ce shi ya cancanta abubuwan sannan ya tsoratar da mutanen bihi sai ga shi Allah ya nuna masa cewa gari ya yi inda Allah ya shi to ai da yawan ruwa umarni kada ya halaka shi yana ji yana gani ruwa ya halaka shi ruwa yana karɓar umarni ne daga Allah na hakika ba da ya hauna ya zai halaka za ka Allah ya halaka shi a cikin ruwa kuma da ya yi ayoyi a cikin aya uku Allah ya taƙaita masa ne mai yawan da Musa Fir'auna a ke gurin kuma sai Allah ya da da da da a kawo labari a wani lokaci kuma a kawo kashin kuɗe duk kowanne da hikima da fata ta yin haka to nan na daga cikin wurin da Allah ya taɓa yi da wannan labarin cikin aya uku Allah ya ba mu labarin kisan da yadda Allah ya yi da zuwa ga Fir'auna da wani da Allah ya ba da yadda Fir'auna ya gujire da yadda ya da ba mu da shi Allah ya taɓa yi da ɗan ba da wannan da cikin da kai a ba kawai lokaci ya yi ko za mu tsaya ne insha Allah adawa wasu ma za mu ganta a cikin kaɗaitawa Allah ya kama da wurin aiki sosai alhamdulillah Thank you.

bibitar ayoyin da aka sauka tun daga farko har zuwa wannan wata ramadan na wannan shekara har ta kai ga shekarar ƙarshe da ya zama da ya zama sau biyu da ke yi da Al-Qur'ani. Za a wata ne da karatun Al-Qur'ani, wata ne da ke yi yawa so da yawa da karatun Al-Qur'ani da ke yi yau da yi na lokutan da 对吧？ insha Allah duka da tattare da su yau ka zo ne alhamdulillah to ga su a sakatare ya zo da su kala kala ba da mai bukata da akawun da na masallaci da na tallafin marayu kowanne yana zaman kansa da inda za ka jefa sai ka ga su nan gari mai bukata kuma za a lallaka insha Allah a kogon shi a masallaci alhamdulillah